يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لا مدورة كان نرسم لتفسير القرآن من جرمة في سورة الإكراء قرأتم من كانت عشان آية أبو مشاعر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله يكفي أن أدم yakan yi addu'a ta sharri wa kansa da al'ummarsa kamar yadda yake addu'a ta alkhairi Allah ya ce wa kanin insanu a juna dan adam yana da gaggawa daga lokacin da ya nemi abin da yake so bai samu ba to shi kenan sai ci gaba da yin addu'a ne mun karanta aya a cikin suratul yunus Allah madaukakin sarki yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharrati ijalahum bil khair idan da Allah na gaggawan amsa addu'ar sharri da dan adam yake istijalahum bil khair irin yadda yake gaggawan amsa addu'ar sana alkhair la qudiya ilayhim ajaluhum da ajalin bayi duka ya da ba kowa a baya walau yi ajiyar inda Allah na saurin amsa addu'an bayi na sharri istijalahun bil khairi irin yadda yake saurin amsa addu'ar su ta alkhairi la qudi ilayhi ajaluhu to da ajalin su ya tsaya ka yi sallan ka na dare ka sallame sai ka tuno wani daga cikin abokanka ko makwabtanka ko kwalis ɗinka a ofis sai ka ɗaga hannu sai ka sa shi a addu'a ko kana kansa addu'a Allah ka shirya mishi ƴaƴanka kana addu'a annabi ya ce Allah zai amsa to inda yadda kana kyakkyawar addu'a yadda Allah ke amsawa haka kuma in ka kai mummunar addu'a haka Allah zai amsa Allah ke da ba kowa a baya mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake magana akan waɗansu addu'o'i guda uku salatu da awatin mustajabati annabi yace akwai waɗansu addu'o'i guda uku karɓar ne sai ce na shakka fihin ba ko kwanto cikin karɓar waɗannan addu'o'i da'watul mazlum annabi yake addu'ar wanda aka zalunce shi ka kiyayi addu'ar wanda ka cuce shi wa da'watul musafir haka addu'ar matafiyi lokacin da yake halin tafiya wa da'awatul walid ala waladihi wa fi riwaya walid li waladihi haka addu'ar mahaifi akan ɗansa mummunar addu'a a ɗaya riwayar addu'ar da mahaifi ya ma ɗansa addu'a ta alkhairi dukkan su biyu karɓar ne sai dai kawai idan ya yi addu'ar ba su haƙƙi ba amma matuƙar mutum ya cutar da iyayensa suka mishi addu'a to addu'a su karɓi ce a wurin su ta ke nan akwai bukatar iyaye su yi taka tsantsan da munanan addu'a ma 'ya'yansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tad'u ala anfusikum kar ku dinga munanan addu'a wa kayukan wani zai ce abu kaza abu kaza in ba haka ba ne allah ya ne shi kuma sai ka samu ba hakan ba wala ta da ku ala auladikum annabi yace kar ku dinga munanan addu'a mai ayin da kuka wala ta da ku ala khadamikum kar ku dinga munanan addu'a wa dai direbanka mai maka wanki da kuka wanda suke muku ayyuka yaran gidanku kar ku dinga musu muna da addu'a wala ta da'u ala amwalikum annabi yace kar ku dinga addu'a ba muna dukiyarku da addu'a la tuwafiqu min Allah sa'a yus'alu fiha afa annabi yace kar fa ku yi ku dace da lokaci da in an roƙi Allah da yana amsawa ku yi addu'ar kuma Allah ya amsa ku zo ku shiga cikin halin karkani كثيرين sun yi وإذ كان iskanul فإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا فأنكر علينا حجالة من الصلاة أو اجتمار عذاب الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أي سنة أن لا يكون شيء بشيء من ليس كتير بس يدرى بدأت إيمان بها وإذ قال اللهم فإن سكت اللهم هذه ببرأة wa iskadin lahumma suka ce allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika idan wannan alqur'ani gaskiya ne saukakke ne daga wajen ubangiji daga wajenka kai ka saukar da alqur'ani fa amsir alaina tijaratan min as-sama Allah ka mana ruwan dutse daga sama hawi islami azabin alim ko ka zo mana da azabar mai rabi wa qalu rabbana عجل من السماء وكان ربنا تكتي يا أبنجد من هد ولي ربنا ربنا تكتي يا أبنجد عجل لنا إثنا إثنا بمعنى مصيبة قبل يوم الحساب الله ربنا عذابا da aka ce za a mana in ba mu bi annabi Muhammadu ba alaihi salatu wassalam ajjil lana to Allah a gaggauto da azaban amana a duniya qabla yawmin hisab kafin ranar hisabi sai amana kuma wadda da amana duk annabawan da zaka aka nasu shi yasa annabi sai da yake cewa lima tasajiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة يتعون كدامكم كل سيكو دنجا قدوتو لشري مكانكم يمكن الخير كتير إذا أبين كريستياني kuma ba ku bi ba Allah ya shirye ku Allah ya yafe muku amma me yasa za ku ce idan gaskiya ne Allah ya kirkire ta lima tasta'jiluna bis sayyi'a me yasa kuke neman gaggauto da munanan abubuwa wa kanku qabla al-hasana ka san da kyawa jama'a mu mun to ka kiyaye kowace irin addu'a kowace irin addu'a ta sharri ka kiyaye ta akan ka kiyaye yin ta akan ka الله يكتب الناس يوضر الفاشة أخرى كل آية تبون شابه الله يمنع جعبورة تفتي الله يكتب وتعلم الليل والنهار آية فمحى كل waje-waje, تفصيلا الله يتي وجعلنا الليل والنهار Allah ya ce mun sanya dare da wuni Allah ce su zama ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin Allah na daga cikin dalili ne da yake nuna akwai Allah kuma Allah shi kaɗai ya tantanta a bauta mishi ba tare da amai tarayya ba dare da wuni don duk duniya har yau ba wanda yake da control ɗinsu ba wanda yake da control ɗinsu wannan ya nuna akwai su ko ba akwai ko shugaban kasa ne yake tafiya in dare ya sai dai a kunna wuta amma ba a isa a ce da dare shigo ba ya nuna harkar dare ya fi karfin gwamnati harkar wuni ya fi karfin gwamnati ayoyi ne da cikin ayoyin aure إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله يقول إن في خلق السماوات والأرض من ليتكيها لسه سميت التسليم واختلاف الليل والنهار ده ساقا والدري دوني دري يزو يني يزو دري يزو وني يزو لآيات لكل الألباب التي أكي آيوي قرر صحنكني أكي كبر آية ليلة بسكين آية من أول با ودي إسي يباس آية آية الله يباس أكي جسكين بداري ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد اسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار يلا يجسين آيوين الله دريد ولي والشمس والقمر درانا دولا الله فيتي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر kada ku yi sujuda ma rana kar ku yi sujuda ma wata ma'ana kar ku bauta ma rana kar ku bauta ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujuda ma'ana ku bauta ma Allah da ya halicce su inda kun kasance da gaske ne wa Allah kuke so ku bauta in dai Allah kuke so ku kaɗe da bauta ba abin da ya cancanta a kaɗe shi da bauta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala dare da wuni suna da cikin ni'imomi da Allah ya yi da ɗan adam inda ba bayi suna zama su nazari su dubi abubuwan da Allah ya nufintar da su shi da za su yi ta godiya ba Kul a fara'aitu وقل أرأيتم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الإله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يقول قل أرأيتم الله يقول كثيركم ما من in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah inda Allah zai sanya muku dare yayi ta tazarce cutur akan ku har ranar al-qiyamah man ilahun ghairu Allah ya atikum wane ne kuma bayan Allah zai iya zuwa muku da haske zai iya zuwa muku da yini Allah inda Allah zai yi tazarcen dare an yi sallah an sha ruwa Shuru an yi sallah shiru an yi tahajjud shiru kwana ɗaya biyu uku dare sati biyu uku dare wata biyu uku dare shekara biyu uku dare Allah ya ce idan na sa dare yayi ta tazarce akan ƙwarar ranar alkiyama ina ilahun zai lahi ya ake cikin bibiya Allah ce ku nuna mu gunwa za su je da ne bai zo da wani akwai shi ba Allah ce a fara tasma'un me yasa in an muku magana ba za ku ji ku kiyaye ba ku ji Allah kun ara'aikin in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun zairu lahi ya bi laylin taskununa fihi Allah ya ce ku ban labari inda Allah zai sanya muku yin tutur yin, an yi tafsiri an tashi rana ba ta faɗi an yi kiyasin sati biyu uku rana ba ta faɗi ba wata biyu uku rana ba ta faɗi ba shekara goma shekara ishirin rana ba ta faɗi ba man ilahun gairun lahi ya atikun bilailin na fihi Allah yake wane ne wadda ba Allah ba wadda zai iya zuwa muku da dare wanda za ku dinga kwanciya kuna samun mutu a cikin ka a fala tafsiru Allah ya ba ku ganin ayoyi na ne a fili wa min rahmatihi Allah yake yana da cikin rahamar Allah akan bayi ja'ala lakum al-layla wa an nahara Allah sai garwaya muku dare da wuri wa shamsa wal qamar da rana da wata kowanne da aiki ne kaje Allah ya ce wal layli إذا يغشى ونفوسي كي والدها الله يقول إلى رسوها ده خلصي خلصي أكل سرني كورو إن دا ذا أزوك إيا أولين خلصي غرايوان باي to da da mu da dabbobinmu da abincinmu da mun samu tangarda sai ce wa wa duha Allah ke ina rantsuwa da rana ina rantsuwa da hantsi akwai sirri ko ba duk an yi ne akwai wanda control na kansu yake sarauta sai Allah banda Allah ba wanda yake da wannan ikon a kanunsa sai Allah shi to yana daga cikin ayoyin Allah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wa an-nahara litaskunu fihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana da cikin rahamar Allah Allah sai ya haɗa muku dare da wuni in ku huta idan gari ya waye ku fita fafutukan abin da za ku nema na arzikin Allah don ku mun a wani الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به من الثمرات رزقا لكم كيف بيد البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه نعمة الله لا تحصوها الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني ود يحل السسر من جسسي وأنزل من السماء ماء الله شيكي سوكر دروى دجسما فأخرج به من الثمرات رسال لكم سيفتر دولا الروا دي سوكر دقسما dukkan dangin 'ya'yan itatuwa don su zama abinci da arziki gare ku وسخر لكم bi لتجري في البحر بأمره بأمره بمعنى بإذنه sannan Allah shi ya kore waɗannan manya-manyan jiragen ruwa wadda suke gudana a cikin tekuna da izinin Allah. Wasakkar da kuma anhar sannan ya hore muku kogi-kogi ga teku ga kogi wa min kullum ta akulu da lahaman tsariya Allah ce kuma kowanne akwai amfanin da kuke samu inda kogi kogi zalla Allah ya kore wa bari to da manyan jiragen ruwa ba za su yi safaran kaya ba jama'a mutum ɗanɗanon wancan daban da ɗanɗanon wannan وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الله شيني يهوري مجهد يروى سنة بدانا أسكن تيكونا بإذن الله وسخر لكم الأنهار الله شيني يكوري مقورمين دكوهنا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين دائبين بمعنى دائمين الله شيني يهوري مقرانا دوتا تطر yadda ka gara na da watan nan haka annabi adam ma ya gani haka annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya gani duk shekarun mutum bai tafi kara sun shi bari in ba su tarihin sama ba sai muku da lokacin muna yara ta kudu kudun nan haka ya ganta وسخر لكم الشمس والقمر دائبين wa sakhara lakum al-layla wan nahar Allah shi ya hore muku dare shi ya hore muku ne wa atakum min kulli ma fa'altumuhu ya ba ku dukkan dangin abinda kuka roƙe shi idan da za ka zauna ka yi nazarin ni'imomi da Allah ya maka a rayuwa in ka kirge su za ka samu kaso uku cikin biyar kaso hudu cikin biyar na duk ni'imomin da kake da su baka roƙi Allah ba bai za ka ga mafi yawan ni'imomin da Allah ya maka ba ma roƙa kai ba ya baka roƙa kai ya gunka mai ji da gani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ga shi ne na fara alamnin da Allah mu'ayyai wa lisanan wa shafatai wa lisanan Allah yake ba gashi na sama idan duna kana tafiya kana kallo ba nema ba wa lisanin wa shafatai Allah ke na sama harshe kana magana kana ci kana sha na sa maka lafa to duk addu'a kai Allah ya baka wa ataku min kulli ma ta'lamu Allah ce duk abin da kuke bukata Allah ya baka wa in ta'uddu ni'matallahi latin suwa Allah ya ce in kun ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za ku kididdige in kun ce za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za su girgo ba inna al-insana da zalumun kafa Allah ya ce sai dan adam yana da zalunci da kafirce ma Allah da butulci to sai ka duk da wannan ni'imomi da muka shirya mutum ba ruwan da ka san akwai wadda fa shi a cikin masa ma zai su a kawo shi magana Allah ko a cikin a kawo shi Allah a bar shi kawai ya rayuwa Allah maɗaukakin sarki ce wajen alnan laila wannan hara a mun sanya dare da wuni Allah yake ayoyi guda biyu fa bahawna ayatan layli wajen Allah ayatan nahar Allah ta sai muka shafi ayar dare sai sai duhu wajen Allah ayatan nahar sai muka kawo ayar wuni sai ga haske kawai kana zance sai dai ka gari na haske na haske haka wannan zai shigo cikin wannan yukabbir laila ala Allah. haka kuma ana cikin wuni daren na shigowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ya rikide duka sai ya sanar da eh, yanzu waɗannan abubuwa idan aka ce za a ba mu bil mu biya zai biyu ba zai biyu ba ya gagara haka ne kamar sai ga mutum ya zaƙanƙani wanda ya yi shi kwanta ko ce zai ba shi ruwa ko ce zai ba shi wuta yana yin sa otal amma wanda ya mishi ji da gani bai dame shi eh wannan cewa yi zai yi kwalta zai samar da ruwa zai samar da kaza zai samar da kaza abin bai tabbata ba amma kana yin sa kamar da ka nufi amma ubangijin da ya samar da rana ba a kawo maka bil shi kuma ko'o. فأقول لنا لو هناك كان سور سور دينا كاموس مجانا أديني مثلا مجانا سياسة دينا كاموس مجانا أديني أود دي تكون أقام مجانا هناك أي معنى يشيك عيسى يمنا الله أكبر duk abin da za ka yi a rayuwa inda a cire addini a cikinsa to an yi a addini a cikin idan ana convention lokacin sallah ba a tashi an yi sallah ba Allah sai ce tun da convention ne a wuce idan ka shiga gidan rediyo kama wani kadafi ko ka mai sharri ko ka jefe shi da wata maganar da ba haka ba Allah sai ce tun da maganar siyasa ne a bari to me yasa ba da ayi wa'azi a haka da ya haka ne kuma haka ne ka dubi yadda mutanen mu suke siyasa saboda nisansu da addini a harkar siyasa idan mutum yana tare da gwamnati duk abin da gwamnatin ta yi na barna to sai ya rufe kuma sai ya nemi ya kare barna idan kuma wannan ɗan adawa ne bayi tare da gwamnati duk alherin da gwamnatin ta yi shi kuma sai ya soka wannan ba siyasar mai tunanin karshen kadari ba don kada tare da gwamnati a yi ba daidai ba ka wanke abin ka da shi dogo wannan abin kunya kai kuma don ba ka tare da gwamnati ta yi alkhairi ka rufe ido ka kushe Tun sun bai biyar da haka ko kafiri ne ya yi daidai in daidai ne daidai ne abin zai zama daidai ne ba don kafiri ne ya mai da shi daidai ba haka in musulmi ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne don musulmi ne yanzu zai zama da shi ne jama'a musulunta so ka zan tsayayye a wajen adalci ko ubanka ne ba daidai ba ba daidai ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko makiyinka ne ya yi daidai daidai ne Allah a kwata ne ce

إن يكن غنيا أو كثيرا فالله أغلى بهما فلا تستطيعها أن تعيوا وإن تلووا أو تعيدوا فإن الله كان بما تعملون ya ayyuhal na amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah jama'a ba mu bace nan Allah yace kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah ku zam tsayayyu akan akan hanyar Allah kuna masu ba da shaida ga Allah ya ayyuha na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawwamina lillahi ku zan tsayayyu akan hanyar Allah don Allah shuhada'a bil qisti kuna masu ba da shaida na adalci walau ala anfusikum Allah ce ko da za ta juyo kanku ne idan ka ba da shaida kai za ka rubuta Allah yake don Allah ka duba girman Allah ka yi adalci ayyul walidai Allah yake ko za ta juya kan uwa da uba ne idan ka faɗi maganar ta gaskiya ka ba da shaida ta gaskiya to zai ritsa da mahaifinka da mahaifiyarka Allah ya ka ji tsoron Allah ka ba da shaida ta gaskiya wal aqrabin ko ɗan uwa na jini Allah ya ka ji tsoron Allah ka ba da shaida ta gaskiya jama'a mun ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah ku zan tsayayyu wajen yin adalci kuna masu ba da shaida don Allah in ji Allah don Allah in ji Allah walau ala anfusikum Allah ce ko da akan ku ne aka zo aka da yi jawabi Allah ce don Allah ka kai adalci awil walidai ko da iyayenka ake magana Allah ce ka kai adalci wal aqrabin ko da 'yan uwanka na jini ne yi adalci in yakun ganiyan aw fakiran wanda zaka bada shaida a kansa in ya kasance mawadaci ne ko fakiri sallahu aula ma Allah ai ya fi maka su Allah yake in ma mai kuɗi ne Allah yake ai na fi maka shi idan ma talaka ne Allah yake na fi maka shi ya fi maka covid maka Allah yake to ka duba Allah ka ba da shaida ka duba Allah ka ba da shaidar kar ka ji kunya idan gwamnati ta yi abin da ya dace don ba ka tare da ita fito ka ce abin da aka yi ya yi kyau Allah ya sa albarka wannan haka Allah ya tsinci idan ta yi ba daidai ba ba daidai ba ne karka yadda ka ce daidai karka je ana musu da kai kana kwaskwari ma wata rashin gaskiya kai kaɗin za ka tafi kawai shugaban jam'iyya yana gida kowa kai kaɗai za a je a jirgin karka yadda ko ƴaƴanka ba za su je su zauna da kai a kabari na mallin jam'iyya kuma baka san yaushe za a karɓi ranka ba mutane nawa wannan taro da aka tafi na jam'iyya jam'iyya duk duk suka rasu a hanya mutum a cikin to ba dai sun fi da ba sun tafi kullum ka zauna mashirin mutuwa to wanda ya ce ma za a ajiye addini in ka ajiye addinin kuma ta zai ta ɓaci a hanya ba na taɓa ba ku labarin wani kamar hikaya haka na wani bawan Allah ba duniya ta kama ransa misali masu hikima suke bayarwa don ka ɗauki izina suka ce wutar ya ɗauki motarsa zai yi tafiya da shi da matarsa da 'ya'yansa matarsa tana gefensa 'ya'yansa suna baya suna tafiya suna tafiya sai suka gami da yunwa a kan hanya tana jiran mota da naira ta gamsu ya ta sa hannu sai ya tsaya sai naira ta ce mishi malam a taimaka mana a rage mini hanya ina so a kai ni gari ka zaki naira shigo shigo shigo <laughs> sai ya ce wa matarsa ki kin gara ga ne kuma ba gun tsaro yanzu ke ki koma baya ki samu yara naira ta zauna a kusa da ni ta ce shi ke ne ta ta koma baya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai suka zama da dala dola ita ma dola ne ta sa ta ta ce a rage mun hanya ina so in je gari ka zai ce to akwai waje sai ya ce ma ƴaƴansa ku yi haƙuri ku koma bus ku zauna naira ce kuma ke haƙuri ku je ku samu iyali na ku zauna dala ta zauna a kusa da ni dala ta shiga ana tafiya sai ga irin sanin kwanakin nan ita ma zai ta fara sai ce ma dala ta ce koma bin naira ke kuma mata ke kuma ki koma baya wajen yaran ki abu in sun sauka kin ga sai sai ki da sanin faun ita ma sai ta da a sa ana tafiya sai ga addini addini sai ta sai malam a rage mun hanya ina so in je kuka sai ai ya addini addini kai hakuri a da mota ta shiga yara na ma gashi abu suna zan farko ai hakuri ai hakuri addini addini sai shi ke da Allah ya kiyaye suna tafiya sai ga mutuwa mutuwa sai ta sa to ita mutuwa dama ba ta roƙo kuma mutuwa ba a ba ta hakuri da ya ga mutuwa sai ya ce wa mutuwa to mutuwa dan Allah ya hakuri bari in koma in ɗauko addini tukunna eh, bari in koma in ɗauko addini sai in zo in faɗa da kai in yi sai in sauki waɗannan mutuwa ta ce a ainihin in an iso guri na ba a gaba ba a baya to amma ko ba komai ai akwai hikima a cikin zancen to duk inda za ka tafi da motanka ka ɗauki addini don wasu eh, tana tafiya mu zuwa ta sa kaga inda addini ta kai maka in ka ajiye addini to akwai matsala kake ji wani yaudari ka ce maka wai abu kaza babu addini a cikin karfe ya karfe ya Allah ya samu dace Allah ya ce fama hauna fama fama hauna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan don ya zama haske yadda za ku iya gabatar da dukkan mu'amalar ku wa li tabtagu fadlan bil rabbikum kuma don ku nema daga sanadar ubangijinku wani ta'alamin adadin sini da wani Allah ke kuma saboda ku san adadin lissafi don ku san adadin shekaru da kuma lissafi wannan dare da wuni da suke canzawa rana da wata da suke canzawa da su ake iya gane shekaru da su ake iya gane lissafi in an ce shekaran wani kaza ne an gane ne saboda canzawar dare da wuni ni ina ce ko ba ni ina ba ce nimet Allah ya to mukan shafi ayar dare mu kawo ayar wuni mu busiratan don a haska waje yadda kowa zai iya hada adansa a cikin aminci wani tabtabu fadalan min rabbikum kuma domin ku nema daga falalar ubangijinku wani ta'alamin adadin sinina wani hisab don ku san adadin shekaru da lissafi أما يكفي وكل شيء فصلناه تفصيلا الله يكفي أي كومي دكومي مون تيكي طيب شيء إلا جلا تفي الله يكفي وكل إنسان أزلناه طائره في حلف ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منه في إطعام كتابك Allah ya ce wa kullum insanin kowane ɗan adam alzamnahu ƙwa'irahu fi ƙunul ihi almuradu bi tsa'ir huna al'amar alzamnahu ƙwa'irahu alzamnahu mafara da ƙunin amari fi ƙunul duk abin da aka nabi na ayyukan bayi aka rafi shi a wujensa ne hikimar da ya sa Allah yake abu ne ake ratayewa saboda ko gudu zai yi ya tashi da kayan da zai bani idan a aljihu da ne wata zai bani idan a hannunsa ne wata zai ya amma idan rata ya mishi aka yi a wuyarsa ko rijiya ya fada da kayansa ya fada wa kulle insani kowane dan adam alzamnahu fa'irahu mun makala mishi mun ta mishi littafin ayyukansa fi ihi a wuyarsa waɗansu malamai suka ce kamar wata kyamara ce da ake rekodin duk abin da bawa yake aikatawa to a wuyarsa ake rataya mishi in yi zira da alkiyama za a ciro a nuna mishi duk abin da ya yi jama'a mun wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqihi kowane ɗan adam Allah yake mun rataya mishi littafin ayyukan a wuyansa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban Allah yake za mu fitar mishi da wannan littafi a ranar alkiyama a wani a matsayi a wani littafi yalqahu manshura da zai same shi a buɗe wa yawmal qiyamati wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah yake za mu fitar mishi da wani littafi a ranar alkiyama buɗaɗɗe wanda zai ga abin da ya aikata dalla da duk abin da aikata aikatawa ana kofin shi ana rubuta shi kuma za ka tafi da kayan ka kowa da su da aiki kar ka yarda ka yi shimfiɗa ma kanka shimfiɗa da shi. kar ka yarda ka yi shimfiɗa ma kanka shimfiɗa da shi. ka yi ƙoƙari tarabi na ayyukan alkhairi wanda in ka gan su a ranar alkiyama za ka yi farin ciki da dare kar ka aikata ayyukan da za ka yi ta nadama amma duk abin da muka aikata duk abin da muka aikata yana rubuce wa kullu shay'in fa'alun fi zubur wa kullu wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ce duk abin duk suka aikata yana rubuce a cikin littafi wa kullu sabirin wa kabirin mustaqa duk wani karami da babba wa kullu sabirin wa kabirin mustaqa duk wani karamin laifi da babban laifi Allah ya ce an rubuce shi fadara fadara layi layi yana wani kuɗi da ƙungiyar mulki ya nufi bisanin da samu mulkura Allah ke zamu fitar mishi da littafin a ranar kiyama ya gan shi a buɗe ko mai dalla dalla Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hakima Allah zai ce karanta littafin ka da kanka yau hisabi kai ma za ka iya yi wa kanka tun daga nan littafin ka bude ka duba duk abin da ka gani a littafin ba ka yi ba aka rubuta Allah zai ce kai ka ki abin da ka yi ka yi maki alaika hasiba Allah ka kai ma za ka yi maka ka lissafi ga nan ayyukan kana karantawa duk laifin da ka yi kana isa kansa za ka gane lokacin da ka yi shi ووضع الكتاب الكتاب فترى ويقولون ويقولون يا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة wa wudi alkitab Allah ce za a ajiye littattafan ayyukan bayi za a baje kolin littattafai na ayyukan da bayi suka aikata fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi Allah yake za ka ga mujrimai masu laifi a razane a firgice daga abin da suka gani a rubuce a cikin littafi wa yaquluna ya waylatana ma li hadal kitab za su dinga cewa ya nadamar mu ya kai can mu ma li hadal kitab ne ke ga wannan littafi ma'ana wannan wani irin littafi ne la yuradiru sabiratan wa la kabiratan illa ahsaha bai bar karami ba bai bai bar babban laifi ba face duka sai da ya tattara ya adana mutum ne ke sauka da ma li hadal kitab me ke ga wannan littafi la yughadiru sajiratan wala kabiratan bai bar bai barin karamin laifi bai barin babban laifi illa ahsaha face duk ya kiyaye su wa wajadu ma amilu hadira Allah ke bayi da su samu ayyukan da suka aikata a halarce wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ba zalunta kowa kowa aikinsa duk abin da bawa ya gani a littafin sa aikin to shi ne wa kullu in fa'aluhu fi zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar kowane karami da babba an rubuta shi na tsara duk abin da kake yi kana yi wa kanka kana yi wa kanka duk abin da kake yi kana yi wa kanka duk abin da kake yi kina yi wa kanki duk abin da kike yi kina yi wa kanki wanda ya gyara ya gyara maka الله تقرأ الكتاب الكلام ده لسه بنفسك دخلت عليك حسيبة اقرأ كتابك كفر اقرأ كتابك بنفسك عليك اليوم عليك حسيبة أيوه كلمة ذاك ما تلك النسابي الله يقول كرتاك دوبا ليه أكثر النسابي ودبا كي كلمة هكذا والله إذا الشرف تجي متن الشرف zai biya samun ishar ɗinsa a rubuce na jira kamar yi a ومن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دوب يا أيكة أيكة الخير دي دي تقاير كومية التي زيد كائنك ومن يأمل مثقال ذرة شرا يرى هكا ودي أيتك أيت شر برغلو قايرك ميا الله يزيد كائنك الله يجعل فيك أي فرصة شوف الله يتبقى هذا الوقت اللي جاي جرم توفي الله يجزيكم من ابتدى فإنما ينتهي لنفسه ومن ضل فإنما يضل على ولا تنسوا عدوكم أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث من انت جاهل الا ما يعتدي لنفسه ود يشري الله يشري اياك يشري من مكانك ومن ضل فانما يدل عليها ود ما يقت على شيء ما يقت لي مكانك duk abin da ka ga kayi wallahi wa kanka ne duk abin da ka yi in ka ga mutum na sadaka wa kanka ne zai sadaka a zo a rubuta maka idan ka ga mutum na tunani ko yana samun dukiyar jama'a wa kanka ne yi mani da ta inda ma ya haka bi da nafsu wadda ya shiryu ya bi Allah tiryan tiryan Allah yake ya shiryu ne makansa ومن ضل وجد يطك يكمتي لك حني الإيمان يكمتي لك دورا تنهيري يكافر سيما الله يفعل أكتن سابقا الله فإنما يدل عليها الله كشيما وكرم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أفعتم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلنفسه ومن أساء وما ربك بظلام من قلب الصالح فلنفسه وابدع الله شو كرده ومن اساء ود يموننا فعليها الله شو شيما وكرده الله شو شيما وكرده duk abin da kai kai wa kanka duk abin da kai kai wa kanka in ka zama nagari akwai hadisin Kudu. hadisin abu zar ne a cikin allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wa salam har jariri na ƙarshe da za a haifa a duniya wadda daga haihuwansa sai tashin duniya mutane da aljanu tun daga na farko har na ƙarshe kanu ala asfa kalbi rajulin wahidin minku duka ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron allah cikinku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ana atqakum wa akhshakum lillah annabi ce na fi ku tsoron Allah na fi ku bin Allah saurata alaihi salatu wa sallam Allah ya ce inda kowa zai zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsabar bin Allah Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ya ce hakan ba zai daɗa mun komai a iko na ba ba zan karo da shi wannan kuma mutane su yi ka san a kowa da za ka shi a bakin aikinsa in an mishi maganar Allah ya ce shi ba aikin Allah yake ba dama can ba neman Allah ne kowa wa kansa yake in ga galadin nan kiran sallah wa kansa yake in ka ga ban na limanci ba kai ke yiwa in ka ga mutum na karanta alkur'ani ba kai ke yiwa in ka ga mutum na sadaka ba kai ke yiwa wanda ya rike addini gangan ba kai ke yiwa lam anna awwalakum wa akhirakum in sakum wa inda na farkon ku da na karshen ku mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a Allah yake hakan ba zai kara mun komai a mulki na ba yanzu kai ka kai ka ka ce da 'ya'yanka da matanka da 'yan uwanka ko wani ya bi ka ko kar ya bi ka ba abin da zai kare ka yanzu ka ce sai 'ya'yanka ko su ma da'a ko kar su ma ba komai a yanzu akwai wani ɗan siyasa da ya isa ya kalli mutanen jihansa ko ƙasar su ce ko ku yi ni ko kar ku yi ni duk ɗaya to shi Allah duka bayin ne tun daga na farko har na ƙarshe yake inda za ku ji tsoro na ku mun biyayya irin biyayyar da wadda ya fi ku tsoron Allah zai yi Allah yake ce ban ƙaro ba ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum inda na farkon ku, wa akhirakum da na ku, in karshenku insakum mutanenku wa jinnakum da ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi fajircin cikinku ma na kasa zalika min ma'indi ma na kasa zalika min mulki shi'a Allah ya zai rage komai a iko inda na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku duka ku haɗu a kan zuciyar mafi fajirci cikinku wadda bayi ƙaunar Allah bayi son Allah bayi so a bi Allah a ce kowa ya dawo kanin fir'auna Allah ya ce ni ba zan cutu da ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku zuwa na ƙarshen ku in sakun wa jinnakum mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahidin sun haɗu ku je ku haɗu a wata farfajiya ɗaya a samu wani fili a share tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe aljani na farko har na ƙarshe qamu fi sa'idin wahidin Allah ya ce a wani fili guda fasa'aluni kowa ya tambaye ni abin da yake so fa a aƙaitu kulla insani mas'alatahu ni kuma na ba ma kowa abin da ya roƙa na ba shi abin da ya roƙa ma na kasa min yaƙin Allah ya ce abin da ce shi da zai rabu ya ta yanzu akwai wani a Najeriya da ya sa masallacin ne tara mai cewa kwaifa ɗaya da yake so Eh, wani ya tara mai sanar kowa ya faɗi abin da kowa ya faɗa ai mutum ɗaya ma zai kare shi wannan duka ubangiji yana nuna maka cewa shi fa bai da bukatan komai a wajen kai shi bai da bukatan komai in ka ta mutum cikin dare ya tashi yana kiyamun laili don ya gyaro wa kansa ne amma ba don gyara wa Allah abinda Allah yake gaya mana a wannan hadisul kudusi shi fa wadace ce ba yi da bukatar komai kuma yana da komai <laughs> ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne masu bukata a wajen Allah wallahu huwa al-ghaniyyu shi Allah wadatacce ne a duniya shi Allah bai da bukata shi Allah bai da bukata in kaga ya sa ka aiki ya sa ka aikin ne don soyayya jama'a mun kamar kai ga ubani ya kada dan sa makaranta wani ma har a mai horo wannan horon na soyayya ne ko na ke ne ko wannan jarrabawa da mutane suke shiga shi yasa mafi munin yanayi da za su yanke alaƙa tsakanin su da Allah shi ne ke tigiraji ya fita hanyar su ya ci gaba da basu walwala ba su yi shi yaro ne ka yana ihu yana ihu yana a sake da ka je sai ka samu mahaifiyarsa ne ko mahaifinsa ya rike shi za a mai allura yana ihu uban ya ke sake shi yana ihu uwar ta ke ta sake shi ko ya karye za a dora shi yana ihu yayin da suna rike da shi wannan rike shi da suka yi soyayya ne ko ke yi soyayya in kaga Allah ya ce a yi wa mutum haddin soyayya ana mishi haddin an wanke shi in ka ga an ce ka je masallaci za a taimake ka in an ce ka yi sadaka za a taimake ka ne ai waɗansu Allah ya ke cewa ha antum ha ula su bi auna الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يقول ها أنتم هؤلاء ينزقون إلا كوني tudu'auna da jinsi ko fi sabilillah ake ta kiran ku ana jan aya ana kiran ka hadisi li jinsi ko fi sabilillah ku cire dukiyar ku ku taimaka a taimaki addinin Allah fa minkum man yabakal Allah ya ce amma ga waɗansu sun nuke sun yi rowa wa man yabakal Allah ya ce wanda ya rowa fa inna ma yabkalu an nafsihi Allah ya ce wa kansa yayi wa rowa wallahu al-ganiy Allah yake shi Allah mawadaci ne in ce ka taimaki makwabtan kan shi ne zai zai ci ai ba shi zai ci ba ka taimaki makwabtan kan ne shi kuma ya taimake ka policy na shi in kana so ya taimake ka ka taimaki wani a cikin bayan ka wallahu fi auni al ba, ma kana al-abdu fi auni atihi haka shi ya tsara tsarin taimako ka taimaki wani sai ya taimake ka wallahu al wa antum al-fuqara wa in tatawallaw in kun juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya waɗansu mutane da ba ku ba summa summa la yakunu amsalakum kuma ba za su zama kamar ku ba su ba za su zama rubuta ba yanzu ka duba duk masallacin bauchi da ka sani wani masallaci ne ka taɓa ba da dubu hamsin kafin aka gina shi to ba a gina ba yanzu kai don baka ba za sai a gafar gina ba Allah ta in ka ji ka bayar ma za a zo zai zo da wanda zai gina gwanda ma an kana da shi kai ma ka gina sai ya sa ka a layin masu ginawa in ka ki ma ka zai ka gina gidanka zai kawo wanda zai gina masallaci ka duba duk masallacin wanne ne ka taɓa ba da dubu hamsin to ba a gina ba an gina Allah ce to in ka yi rowa ma zan kawo masu yi الله يسامحنا وانت الحين بنقوم في الصلاه كمان في مبادئ بوليسيه من خارج الله يجيب الضرب اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك ربي حتى توقف انت تنبيه اذا ما تسوي إذا كنت أقيم ولباو الله دبابا مصنقوا ويبا وديزيد وكنوي وديان المكرة تنس كل أبنوته إنا بلوكتين to Allah ya saka shi da aljanna Allah ya saka shi cikin ayyukan sa alheri akwai wani bawan Allah wanda tun a surar da duk ranar karatu yakan kai ruwa a surar nasu wanda ake amfani da shi wajen sha waɗansu da alwala da sauransu to nan ma yana kawo ubangiji ya saka mishi shiga aljanna Allah ya saka mu aljanna ne eh abu na gaba shine akwai waɗansu da na fara aka nuna mun daga shekaran jiya zuwa jiya haka haka kawai su su dinga ɗauka na ban da suna sawa a social media wani ma ina tafiya wani ma ina gaisawa da mutane me yasa idan haka ni posta ne kuma abin da ya ina tafiya za ka ɗauke kai posta ya ina zaune muna gaisawa da mutane ko muna tafi za ka ɗauke kai posta wannan akwai ƙauyen shi a saboda haka tsakani da Allah bai yarda ba in ba karatu ba wani ya ɗauke a kowane irin hali da yarda ban yarda ba ya za a ina gaisawa da jama'a ba ka san me nake faɗa ba ka rike ni kai min bidiyo kuma ka je ka saka a social media wannan akwai kauyanci a ciki wallahi saboda ka dan Allah to wannan ko kuma in kun ga wani to ku sanar da to ni ban yarda ba in ba karatu ne za a yaka ba ba dalilin ka dinga dauka ne ka dauka da kana sanar da social media ni ba fasta ba salamu alaikum